This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19-31-60 sai kuma kilohas 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a mu na yau Talata 31 ga watan Maris da fatar an wayi gari lafiya. Grace Alheri abdul ce daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku da safiyar yau. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Dan takarar shugaba na jam'iyyar APC Janar Muhammadu Buhari mai ritaya ya dan baiwa shugaba goodluck jonathan na jam'iyyar pdp rata bisa sakamakon zaben da aka samu daga jihohi goma sha takwas mashawarta daga manyan kasashen duniya kuma guda shida da iran sun yi ta yin shawarwari har zuwa cikin daren jiya litinin a kokarin da suke na cimma yarjejeniyar takaita shirin nukiliyan iran sannan kuma wani dan kasar birtaniya ya amsa laifin caje-cajen da aka masa na kokarin kafa sansanin horar da 'yan ta'adda a nan amurka kanin labaran kenan yau ake kyautata zaton hukumar zaben najeriya za ta bayyana sauran sakamakon zaben da aka gudanar a jihohin ƙasar salon zaben da masu sa ido na ƙasa da ƙasa suka ce ya kasance zakaran gwajin dafi a nahiyar baki ɗaya a afirka gaba ɗaya ko in ce afirka ta yamma ita ce wadda ƙasa wadda ta fi yau jama'a tunda sun ka jaraba wannan abu muna tsammani zai zama abin alhafari ga dukkan ƙasashe waɗanda za su shiga zaɓe. to menene ya sa masu sa ido na ƙasashen afirkan suka nuna matuƙar sha'awar ganin nasarar wannan tsarin abin da muke fata ta ci gaba ta gyaggyara kurakuran nan sabida wasu kasashe su yi amfani da waɗannan matakai biyu mai da ta waɗanda a nan gaba muna tsammanin za ta yi muna maganin duka koke-koken da ake bisa ga zaɓe. Aliyu Mustapha Sokoto kuma zai shigo da shirin tsaka mai wuya wanda a yau zai mai da hankali kan sakamakon zaɓen da hukumar zaɓe ta fitar kawo yanzu amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Ɗan takarar shugaba na jam'iyyar APC General Muhammadu Buhari mai ritaya yana da ɗan rata a kan shugaba Goodluck Jonathan na jam'iyyar PDP bisa sakamakon zaben da aka samu daga jihohi goma sha takwas da babban birnin tarayyar Najeriya jiya litinin da daddare hukumar zaben najeriya ta ba da sanarwar cewa janar muhammadu buhari ya lashe jihohi goma yayin da shugaba jonathan kuma ya samu nasara a jihohi takwas da kuma babban birnin tarayya wasu nasarorin da janar buhari ya samu ya samu ne a wasu jihohin kudancin kasar inda galibi ake ɗauka a kan cewa shugaba jonathan ya fi farin jini a yankin shugaban hukumar zaɓe professor tahiru jega ya ce za a ba da ƙarin sakamakon zaben a yau talata idan allah ya yarda tun da farko a jiya litinin sakataren harkokin wajen amurka john kerry da takwaran aikinsa na birtaniya philip hammond sun gabatar da wata sanarwa haɗin gwiwa suna faɗin cewa akwai alamun da ke tada hankali da ke nuni da cewa da gangan za a yi ƙoƙarin dagula yadda ake tattara sakamakon zaben da aka yi a najeriya tun ce gwamnatocin amurka da ingila sun damu da wani yunkurin da za a yi na dagulawa hukumar zaɓe ko shugaban hukumar harkokinsu sanarwa ba ta ambaci sunan wani ko jam'iyya ba muna da ƙarin bayani a kan sakamakon zaben bayan labaran duniya mashawarta daga manyan ƙasashen duniya guda shida da iran sun yi ta yin shawarwari har zuwa cikin daren jiya litinin a ƙoƙarin da suke na cimma yarjejeniyar takaita shirin nukiliyan iran shugaban mashawartan iran abbas arakshi ya ce ba su kai matsayin da za su ce sun kusa cimma daidaito a kan sauran batutuwa ba amma ya ce suna fatan ganin wanzuwar haka ya ce kila a cimma yarjejeniya yau talata ko kuma gobe laraba sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce har yanzu akwai batutuwa masu wuya da suka rage to amma ya ce mashawartan sun fahimci cewa suna fuskantar wa'adin daren yau talata da suka gittawa kansu kasashe guda shida suna kokarin kulle yarjejeniya da Iran domin hana ta kera makaman nukiliya. Ita kuma ƙasar ta Iran tana kokari ne ta gane ɗage takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma kasashen yammacin duniya suka aza mata. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani ɗan ƙasar Birtaniya mai suna Harun Aswad ya amsa laifin caje-cajen da aka masa na ƙoƙarin kafa sansanin horar da 'yan ta'adda a jihar Oregon arewa maso yammacin Amurka. Ya amsa laifin ne a wata kotun tarayya da ke birnin New York. Ana iya yankewa Harun Aswad ɗaurin shekaru ashirin a gidan yari. A shekara ta dubu biyu da biyar aka kama shi a ƙasar Zambia, Aka iza ƙeyarsa zuwa Birtaniya. lauyoyin gwamnatin amurka sun ce mr aswat ya yi shekaru goma yana fafutukar ganin ba a izo ƙeyasa zuwa nan amurka ba mataimakin anthony janar na amurka a kan matakan tsaron cikin gida john carlin ya ce amsa laifin da ya yi shaida ce ta aniyar da amurka ta kudurta na hukunta dukkan waɗanda ke ƙoƙarin yi wa amurkan lahani ko a nan cikin amurkan ko kuma a wata ƙasar a shekara ta 2009 aswat ya zo nan amurka shi da wasu abokan harkarsa sun kulla makarkashiyar tara makamai da horar da musulmai akan aikin ta'addanci a wani sansanin da suka shirya kafawa a jihar oregon shi ɗaya abokin harkar tasa sanannen malamin birtaniya nan mai suna abu hamza a watan janairu aka yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai shi ɗaya mutumin kuma mai suna kusama kasir shi ma a shekara ta 2009 aka yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai wani harin da aka kai da jirgin saman yaƙi jiya litinin da dare kusa da wani sansanin 'yan gudun hijira a yemen ya kashe akalla mutane arba'in da raunana mutum 65 a tazoma ta baya-bayan nan da ta'addabi ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita ma'aikatan agaji na jin ƙai sun ce harin ya auna wani sansanin soja a gunduma harad da ke arewacin ƙasar to amma har yanzu ba a tantance dalilin kai wannan hari ba tun dai ranar alhamis da ta shige kawancen taron dangi ƙarƙashin jagorancin ƙasar saudi arabia ke ta kai wa 'yan tawayen 'yan hutu hari to amma ministan harkokin wajen yemen riyad yasin ya dora wa harin bindigogin igwa na 'yan hutu laifin waɗanda suka jikata a sansanin 'yan gudun hijirar wani mai magana da kungiyar kaurar jama'a ta ƙasa da ƙasa ya ce nan da nan ba a tantance ko waɗanda aka kashe farar hula ne ko kuwa soja ba Shugaba Barack Obama yana shirye-shiryen kai ziyara Kenya kasar kakanninsa a ziyarar da za ta zama ta farko da zai kai kasar tun lokacin da ya zama shugaban kasa. Mataimakin sakataren hulɗa da 'yan jarida na fadar shugaba ta White House, Eric Schultz ya faɗa wa 'yan jarida a jiya Litinin cewa Mr. Obama zai kai ziyara kasar Kenya a ƙarshen watan Yuli don ya halarci taron kolin harkokin cinikayyar ƙasa da ƙasa. Mr. Shur ya ce shugaba Obama zai yi wasu shawarwari a Kenya. Ya ce bai san takamaiman ranar ziyara ko kuma shugaba Obama yana shirin ganin 'yan uwansa idan ya kai ziyara a ƙasar ba. Don dai lokacin da ya zama shugaba, shugaba Obama ya kai ziyara har sau uku a Afirka, amma bai taɓa zuwa Kenya inda aka haifi mahaifinsa ba. Shugaba Obama ya kai ziyara Kenya kafin ya zama shugaban ƙasa, kuma ya taɓa kai ziyara ƙasar yana sanata. labaran duniya kenan kuka saurara. To da hukumar zaɓe ta ƙasa da ƙasa a Najeriya ta bayyana sakamakon zaben jihohi goma sha takwas da kuma babban birnin tarayya Abuja ga wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya da ƙarin bayani. It is advisable to complete the dummy form ec gabatar da sakamakon zaben shugaban kasa a Najeriya da zuwa yanzu aka samu na jihohi goma sha tara cikin talatin da shida. Inda tuni wasu kafafen labarai da masu sharhi ke cewa janar Buhari na APC ya samu 'yan rata kan abokin hamayyarsa shugaba Jonathan na PDP. Duk da aka dai wakilin jam'iyyar APC a ɗakin ba da sakamakon Dr. Hakim Babu Ahmed ya ce sun zura ido tukun. Muna nan muna jiran sauran sakamako wuraren da muke jin kamar dan samu dan ya mutsi ba mu gansu ba tukuna. Ba na so in ce abu ya yi daidai kuma ba na so in zarge shi. a takaici bai kai matakin da za a wasu za su iya cewa ko suna kan gaba ko kuma wasu suna baya ba eh, mu da a wurin mu eh, mun fi son mu tsaya mu ga an fito da sakamako gaba ɗaya an gama da shi inda muke ganin akwai ɗan wuraren eh, gyara muna nan muna rubuta su amma shirye-shirye da ka'idoji mun gan su an gaya mana kuma mun fahimce su muna nan muna bin su allah ya sa a gama wannan abu lafiya pdp dai ta ce san bata kadu da yadda apc ta yi rinjaye jihohin arewa maso yamma ba inda apc ta samu kusan a miliyan biyu a kano ita kuwa pdp na da dubu ɗari biyu da sha biyar da yan kai ne the PDP and President Goodluck Jonathan. Mun san zamu lashe zaben yanzu kakakin PDP Olisa Metu don hukumar zaɓe ya aibata sanar da yankunan da shugaba Jonathan yake da rinjaye ba ne. wani abun da ya ba masu sharhi mamaki shine yadda pdp ta yi galaba a jihar nasara ta apc inda take sakataren sdp sadiq abubakar ya tashi ya kalubalanci yawan kuri'un da aka soke a wasu mazaɓu a jihar dan takarar apc janar buhari yana da kuri'a dubu ɗari da talatin da ɗarruka shi kuma dan takarar pdp jonathan yana da dubu ɗari ratan da ke tsakaninsa shine kawai dubu 37 sai kuma aka ce shi shugaban hukumar zaɓe na jihar nasarawa ya soke wasu kuri'u da aka wurga guda 79 kana nufin a soke zaɓe a waɗannan mazaɓun ne ko a soke a jihar gaba ɗaya ka bukata don a sake sabon zaɓe shi wannan mazaɓun da aka ce an soke zaɓensu a dawo a sake zaɓen ƙananan jam'iyyu ma da suka tsaye da 'yan takarar shugaban ƙasa irin su kowa fati na zauren sanar da sakamakon Kama tambayar da na yau shugaban jam'iyyar Alhaji Mustapha na kowa. Da alamu dai ko da sakamakon ƙarshe ya fito kuma ma Alhaji Mustapha ko ba za ku ci zaɓen nan ba. <laughs> Mu shiga mu ba na ci bane dama. Saboda ba na ci ba da Alhaji Mustapha ya sa ku ka shiga. Ai za ka je. Inda mutane suna tsammani fati ko kowa fati ba ta nan yanzu sun san muna nan. a yau talatar nan da yardar Allah za a kammala sanar da sakamakon da ayyana wanda ya lashe zaben. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Malam Nasir, ƙungiyoyin ƙasashen ƙetare masu sa ido a zaben Najeriya sun kira taron manema labarai a karo na farko bayan kammala zaben shugaban ƙasa. inda suka bayyana gamsuwarsu da yadda zaben ya gudana sai dai suka ce akwai sauran rina a kaba ganin irin tsaikon da aka samu ga wakilin madina dauda da ci gaban rahoton bayan yabawa da yadda hukumar zaben najeriya ta gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun dokoki a ranar asabar dinnan da ya gabata ɗaya cikin jami'an tawagar sa ido na ƙasa da ƙasa muhammadu danda wanda ya taɓa zama prime minister a ƙasar niger ya ce akwai waɗansu matsaloli da ya kamata a kawar. kuma zaɓe ta so jaraba sabin kayan aiki waɗanda ba wuri duka an ka taɓa yin su ba balle nan afirka mu ta yamma ba a taɓa yin su ba wato waɗannan takarda wadda ake ce ma kartin zaɓe dindindin sa'an nan da waɗannan aka ce na'ura mai neman ta tantance wato abu biyu ne waɗanda hukumar zaɓe ta najeriya ta jaraba to dole ne ku abin da duk ya zan jarabawa sai an samu kuskure gare shi yasa wani wuri ta ƙi tashi wani wuri ta tashi amma zafi da akwai sai ka ga ta tsaya wani wuri an kai lattin a kawo ta to shi ya ka matsala shi ya sa wajen a fara zaɓe sai aka ɗauki lokaci to wannan ko yana cikin koyo muna tsabanin jaraba wannan da suka yi za a ndi ta ka umarci zuwa ga hukumar zaɓe na abin da ya kamata ta gyara saboda zaɓen da za a yi gaba a afirka gaba ɗaya ko ko in ce afirka ta yamma ita ce wadda ƙasa wadda ta fi jama'a ƙasa ce mai girma ƙasa ce wajen tattalin arziki ƙasa ce mai arziki kenan jagora tunda sun ka jaraba wannan abu muna tsammani zai zama abin alhafari ga dukkan ƙasashe waɗanda za su ga zaɓe abin da muke fata ta ci gaba ta gyaggyara kurakuran nan sabida wasu ƙasashe su yi amfani da waɗannan matakai biyu mafi mai da ta ɗoka waɗanda a nan gaba muna tsammanin za ta yi muna maganin duka koke-koken da ake bisa ga zaɓe na abin da ake cewa wasu su sa ƙuri'a amma abin da ya fito da cikin sallukai ba shi ake bayyana ba to wannan shine yake kawo mana rashin zama lafiya kan a nan afirka akwai batu da kuka yi na majalisa ta yunkurin gyaran dokar zaɓe ko wani irin gyare-gyare kuke son gani to wannan recommendation ne wanda mun ka yi na a ci gaba da gyaran ƙudurori na zaɓe saboda a ƙara gyarawa. Wani abu da ya ɗauki hankalin tawagar shine bayanin da Javier Nat na Majalisar Tarayyar Turai ya yi a inda yake cewa. The European Parliament will reject all attempts to gain political advantage through fraud or violence and which fall outside the scope of the legal framework. Javier Nat ya ce, Majalisar Tarayyar Turai da ita kanta Tarayyar Turan za ta yi tur da kuma Allah wadai da wani yunkuri na yin magudi ko murdiya a sakamakon zaben haka kuma majalisar turai da tarayyar turan ba za ta amince da duk wani abu da baya cikin tsarin zaben ba ko bayan tarayyar turan amurka da birtaniya sun gargaɗi mahukuntan najeriya da ma 'yan siyasar ƙasar da su guji yin wata katsa Landan a sakamakon zaben domin sun gamsu da yadda zaben ya gudana madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya madina ke ma alheri ya gaishe ki har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo nan washington na cewa karfe daya da kwata na asuba yanzu kuma ga aliyu mustapha sokoto da shirinmu na gaba tsaka mai wuya wallahi tallahi wanda ya ce maka an yi magudi magana fa a aje take ko fa aka na ne kowa ke shakka jonathan zai ci zaɓe kai ka duba allah ka duba abin da aka yi ko kai ba ka fatar mu ƙara yin wani shekara hudu da muka yi ba da ka wuce kai kanka. in an yi sanar da jonathan gobe zan yi rali in an sanar da buhari gobe in na hango wani barawon da na bar pdp don app don shi baya gindin buhari sosai bai da fada a jiya gurin zan bi buhari ban da ja ban kisan ja da allah ba na yi kaɗan. Jama'a barkan ku da wannan lokaci da sadon da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya. To a yau talata ne ake sa ran cewa Najeriya za ta samu dai ko sabon shugaban kasa ko kuma ta ci gaba da zama da wanda take da shi kafin yau. Yayin da hukumar zaben Najeriya ta INEC take ci gaba da bada sakamakon zaben nan, wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Kaya ya mana muhawarar waya ta tarho da magoya bayan jam'iyyu nan guda biyu na pdp da apc wato ibrahim abdulkarim daraktan tarawa jam'iyyar apc ta shi jiran muhammadu buhari kudaden gudunmawa da kuma addu'a da mu bamboye jami'in kamfen ɗin shugaba Goodluck Jonathan a sashen arewa maso gabacin Najeriya. Shi ɗan PDP ne shi ɗan PDP ne shi ya sani da tuntuna an gama announcement na sun amma suka je suka kulle kansu a kudu suka hana kowa ya zaɓi ɗan arewa ɗaya su bar shi ma ya je wurin zaɓe ya zaɓe suka hana shi sannan suka ƙi amfani da da sannan yanzu abin da suke son su gaya mana an gama wannan election ne mu da muka sha rana muka yi zaɓe mu mahaukata ne su da suka zan suka rubuta result haka kawai suka rubuta da suka mayar sai mu saki kuɗi kawai sai mu saki Najeriya sai mu sai mu kawai mu bi ku sai mu bi kuma ne ku ne PDP za mu haɗu da ku kan za mu za mu haɗu kan ci ka tambaye shi ina ne control office control unit na PDP da suke karɓan zaɓe saboda ba zaɓe suke yi ba rubuta zaɓe arewa kuma muka rufe arewa ba su rubuta ba arewa ba su rubuta ba a a a southwest suka samu wa'annan su kuma suka zauna suka zauna suka rubuta yanzu ya rubuta da suka yi ne suke zuwa suna kawa suna suna karanta addu'a don bamboyi ka ji abin da Ibrahim Abdulkarim ya faɗa ko kana da ja a'a man nasiru ba zan ji abin da ban sani ni na dau motoci garin mu ba kowa an kori boko haram gombe a kano na dau mota ɗaya mota ɗari uku kowane brazil yana ɗaukar mutum saba'in a cikinsu wallahi rabi ba su zaɓi pdp ba kuma na sake ba su allowance na dawo da su gidansu don ko ni zan za su bar ni ra'ayina zan bar su yi ra'ayinsu an yi wani abu a wani guri amma inda na sani wallahi tallahi wanda ya ce maka an yi magudi ko ba mu sani ko a gidan gamma house ba don abun a titi aka yi kamar yadda ke faɗi amma a duban boy a duban boy me zaka ce a duban boy me zaka ce ga nan sakamako ana ci gaba da karantawa na san dai ba za a kammala ba watakila sai cikin talatin nan ah, kana ganin ah, anya kuna da kwarin gwiwar lashe zaben nan kuwa aja ba gulama man nasiru magana fa a aje take ko fa aka faɗa ne kowa ke shakka jonathan zai ci zaɓe kuma ƙuriyar da mai gida nan ke cewa buhari ya samu wallahi tallahi kullum ina faɗa darajar buhari ne kaɗai ya kawo ƙuri'ar ba tun nan da suka gudu a pdp suka je gindin Buhari ba don indan su ne wallahi wani in yaje gurin yini dukan shi zai amma a dalilin Buhari sai a saurara muku shi yasa suka samu barayi da suka gudu a PDP suka je gindin Buhari ba su kawo Buhari guriya ba darajan Buhari ne watakila da shi mai gida na wanda muke magana ba san shi ba kila shi bai zo ya yi sata a PDP ya gudu ba amma Abdulkarim ka ji abin da bambo yake faɗa dama muna yin abun daki-daki ne me za ka ce masa ni kaji ai ban yi a kizu na cewa ba zaɓe a borno ba ina mishi maganar an rubuta zaɓe ɗan kudu sun rubuta zaɓe sun yi protectin ɗin shi sa su dawo da shi. Naziru labari ya ko ya gani? Na gani. Sannan ya shigo da ya shigo ya suka dawo da shi. Ka saurara, ka saurare da kake magana ban sa baki ba. Mm. Ka zama kana zuba kamar me surutun ka, mm. ka yi magana ka haka ƙari na musa maka baki. A ka To, yanzu ka yi duk abin da kake kana ganin kamar an kore boko haram ba dai ka dawo ba yanzu ni ka san inda nake wahala nake sha ka fahimta wato ka kamata ba wai ka kalli ba magana ake wai wani kan zaba ba wani kai ka duba Allah ka duba abin da aka yi ba wai mu ka ba ko kai ba ka fatar mu ƙara yin wani shekara hudu da muka yi kwanan baya da suka wuce kai kanka ba wanda yake arewa da ke ya ƙara muhimman arewa fatar mu kara shiga shekara hudun da muka shiga wadda ta in ka kara yin ta in dai ita za mu kare shekara hudun da muka yi a cikin ita za mu kare yanzu ko kai ba za ka rayu ba su za ka ba magana wai ka ji ka ji daɗi ba ne ka gama fididin ta ci ka yi sai ka da kuma kai ba kowa ba ai wannan ba wannan Adamu Ma'azu Adamu Ma'azu da bakin shi yake yace Monty ba bude wa ah, wanda suke dagewa su yi aiki wanda suke dagewa su yi aikin ta ba suke ci ba pdp kuma ana gamawa da ku an kakkaɓe ku babu inda za ka ji an kama mutane ko ana musu cin zali ko ana kama mutane wanda abin da bai kamata ba kai da kake faɗin kai bombay ba ka isa ka je ka ce a sako su ba ba ka isa ka ce a gyara ba ba ka isa ka ce wani abu ba to me amfanin abu Ah, ibrahim abdulkarim abinda da nake nufi daga wannan magana haka kana ganin watakila komai zai iya faruwa a pdp watakila in ta ci ba za ka yi mamaki ba kenan wallahi wallahi nake gaya mata wallahi na nufi maka da allah ubangijin da nake auza kai ma mutane zalunci ka kashe mutum Allah ya ba mu labarin Fir'auna ya ba mu labarin zalunci da ake sannan Allah ya kyale ka kana kwashe kudaden mutane mutane ba su iya zuwa asibiti haka kuma kake ganin Allah zai kyale ka ni ban taba yadda ba ni Allah nake bauta mu da zai kyale ka Nasiru Alhaji Adamu ina jin ka cigaba da magana ka faɗa wa abokina ni ɗana na fari boko haram a kofar gida ya kaji shi ne daga makarantar kasar ni a zo a duk wanda yake fili ya taɓa sa hannu a gifu ya ban naira goma ya yake min ni ado adam duk wanda yake ɗan pdp ya rubuta kwangila ya bani ya yake yi na bar apc saboda zalunci na dawo pdp ɗan kasuwa ne ni shago arba'in da takwas aka kona min na boko haram an kona min gidan da na gina na 2010 250 million an sa mata wuta wato abun a shakuɗe ne man nasiru Allah ya zaɓa mana mafi alheri. Hmm. wato alhaji addu'a da mu yanzu kai hmm. ah, ya nuna daga wannan magana taka in ma junata hmm. ne in ma buhari ne duk wanda ya fi alheri kake bi ba wai ka dage dole sai an sanar da jonathan gobe zan yi rali in an sanar da buhari gobe in na hango wani barawon da na bar pdp don app don shi baya gindin buhari sosai bai da faɗa a jiya gurin zan bi buhari ban da ja ban kisan ja da allah ba na yi kaɗan amma barayin da na bari a APP suka gudu indin Buhari inda za su faɗa Buhari magana ya ji to zan zauna a PDP. Ibrahim Abdulkarim ka ji eh? abin da a duban ya faɗa. Ni na kasa gane calculation ɗin saboda mu amma san cewa ko kifi ne yana rubuta da kai Idan mun tabbatar Buhari mutumin kirki ne yake fitar da mutanen banza muna mai kyakkyawan zato Allah da zai je kuma za a natsu a yi aikin da ya kamata a yi. saboda na imani da Allah ba wanda zai ce min Buhari gashi za a dauko mai wuri kaza in an dauko mai wuri kaza zan baka naira kaza ni matsala ta da Jonathan guda ce ba shi ke mulkin mu ba kuma mun ina jira ba mu san me mulkin mu ba ban sakin decision saboda kanshi yana sakin decision saboda wani to me yasa shi wanda yake aiki da cin ba zai hito shi kace zaune takara mu zabe shi ba me yasa zai boye bayan Jonathan yana takara wato abin shi abin da kaga mana ni shi ne matsalata. Mm. amma idan mutum ya zo ya ce baka sani ba muna wa mun Buhari kyakkyawan zato kuma zai yi adalci gare mu zai yi adalci ga waɗanda suke suke kudu amma wannan mutumin da yake zaune akan wannan kujerar bai mana adalci ba cikin shekara shida da yana mulki kuma bai da niyyar yi mana adalci nan gaba ma in ya ci gaba saboda da zai mana adalci da ya mana adalci a baya a nan mun bambanta da mai gida a duban boyi eh, kwanaki na biyu abin ya kamata alhaji ibrahim alhaji da mai gida mu raba tafiya kai shiru hmm. ba mu taɓa samun kuɗi ba a najeriya kamar wannan wata shekara shida da wannan ban allah ya zauna kan wannan mutum da gaskiya ba a taɓa safin mana kuɗi ba irin wannan shekara shida da wannan mutum da yake zaune akan wannan abu gaskiya ne sannan duk sati da ake mana bai taɓa zuwa yayi kama wani yayin yanke mishi hukunci kan abin da ake mana ba shi da mutum ya yi fadonin wani ya yi fadonin wani ya yi fadonin wani a adoban boy na sha jin ka kana cewa ina jin ibrahim abdulkarim bari mu bawa adoban boy dama na ji ka sha cewa jonathan ya yi ayyukan alheri ba kamar yadda shi ibrahim yake faɗa ba yawa ne abin da ka san ce mishi ba ƙauye ne ni inda na sani anan na sani shi ne san inugu da ko da ina da ina ni yobe na sani an ce an wajen hanya daga Little Gombe zuwa Baimari an ba mu university a garinmu an gina asibiti na ƙashi fatan garinmu dama ne ina Yakubu ga wani yi ba sake yi ba sai da Jonathan yanzu ni a guri na Yakubu ga wani ni dai abu da nake gya maka Allah ka ma na nasu amma kuma mai gidan aiki ba taɓa samun kuɗi ba irin zamanin Jonathan gaskiya ya yi. kuma ba taɓa samun barayi ba kamar zamanin jonathan gaskiya yi amma kuma ya barayi yan arewa ne ya san su na san su ka su ina waɗanda suka saci ta eight biliyan suka gudu suka tafi apc yan arewa ne ina sarakunan da suka karfi 2 biliyan za su yi addu'a suka da suke yaƙi da jonathan don ya kama su a ce ya taɓa babba sun da gindin sun buya ba nasiru na taɓa gaya maka su ɓarawun an koro shi gindin buhari zai buya. to a gaishe ku malamai bari mu tsaya nan sai mun ji abin da yau kana daga sakamako wannan zaben da ake ci gaba da bayarwa sannan mu zo mu ci gaba mu ma yanzu a madadin wakilin namu nasiru adamu el hikaya da kuma bakin nasa wato alhaji ibrahim abdulkarim daraktan tara jam'iyyar apc ta jihar muhammadu buhari kudaden gudunmuwa da kuma alhaji adu adamu bamboye jami'in kamfen din shugaba gola jonathan a arewa maso gabacin najeriya ni ne aliyu mustapha sakwato a washington dc To a gaida malamai kada ku manta kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Ɗan takara na jam'iyyar APC General Muhammadu Buhari mai ritaya ya ɗan baiwa shugaba Goodluck Jonathan na jam'iyyar PDP rata bisa sakamakon zaben da aka samu daga jihohi goma sha takwas da babban birnin tarayyar Najeriya. Yau Talata idan Allah ya yarda za a ci gaba da bayyana sakamakon zaben. Mashawarta daga manyan kasashen duniya guda shida da Iran sun yi ta yin shawarwari har zuwa cikin daren jiya Litinin a kokarin da suke na cimma yarjejeniyar takaita shirin nukiliyan Iran. Shugaban mashawartan Iran ya ce ba su kai matsayin da za su ce sun kusa cimma daidaituwa a kan sauran batutuwa ba, amma ya ce suna fatar ganin wanzuwar haka. Wani ɗan ƙasar Birtaniya mai suna Harun aswat ya amsa laifin caje-cajen da aka yi masa na ƙoƙarin kafa sansanin horar da 'yan ta'adda a jihar Oregon, arewa maso yammacin Amurka, ya amsa laifin ne a wata kotun tarayya da ke birnin New York. Ana iya yankewa Harun Aswad ɗaurin shekaru ashirin a gidan yari. A shekara ta 2005 aka kama shi a ƙasar zambia aka iza ƙeyarsa zuwa Birtaniya. lauyoyin gwamnati sun ce mr aswad din ya yi shekaru goma yana fafatukar ganin ba a izo kesa zuwa nan amurka ba To madalla da kuma takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin lokacin kuma da za mu ci gaba da kawo muku rahotannin sakamakon zaɓukan da aka gudanar a Najeriya. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman jimai Ali da ta taya ni gabatar da shirin. da kuma Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni da injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri Allah tabbatar mana da alherin sai kuma ba mu kwanciyar hankali da lumana da kuma ci gaban kasashen mu tsintsiya madaurin ki da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.